بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين <clears throat> أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yini na uku a cikin wannan wata mai albarka na ramadan hijira dubu ɗaya hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da shi ma dai uku ga watan uku dubu biyar a wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro muna tafsirin alkur'ani mai girma a cikin ƙarshen suratu yasin inda allah ta'ala yake cewa allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara na'am a'udhu billahi min الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا نعم وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسبحان الذي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا شين daga jikin koriyar bishiya ubangiji ya sanya muku wata irin wuta sai da antum min hutu kidon sai gashi daga gare ta ko daga gare shi to kiduna kuke kunnawa wato wannan ci gaba ne na bayanin ayar da ta gabata saboda allabi ismul mausul ne yana da alaka da ayar baya da aka yi maganar rayar da matattu rayar da kasusuwa da suka rididdige sai aka ce wanda ya kaje su shi zai rayar da su قل يحييها الذي أنشأها أول مرة sarkin da ya kage su a karan farko da da babu su shine kuma bayan sirri ke zai dawo da su wa bi kulli khalqin alim Allah game da halitta masani ne ba abin da bai sani ba sai dora akan ci gaba da bayanin waye Allah ɗin sai yake gaya musu wani aiki da ya yi musu don ya sace jawo hankalin su su fahimce shi su yadda da shi saboda ana sanin Allah ne da me da ayoyinsa ba ta hanyar ganinsa ba abubuwan da ya yi wanda suna gani a aikace ubangiji ta'ala a zamanin da da me suke kunna wuta su samar da wuta yau a yanzu cikin sauki kake samar da wuta a shana ce za ka saya yanzu inda za a ce babu a shana kwata-kwata a gidanka sai na za ka samar da wutar da za ka girki kila in ba tsofaffi mutanen da sun gaya ma dabarar da za ka yi ba a kan rashin shanan nan ta naira goma ko ashirin kila sai dai a fasa girkin kai yanzu in ka ɗauke shana ta ina za ka samar da wuta wannan yara shana da kake sowa to a da tsakanin karmami da karmami na jikin bishiyar da ta bushe ba wai tana kore ɗinta ba sanda tana kore shar kila ba za ta iya samar da wuta ba amma idan ta bushe ta zama hutsama bushashiya to akwai abin da za su hada tsakanin karmami da karmami da dutse da dutse sai su tashi wuta sai kaga ta tashi cikin sauki cikin dabara ko a dokar daji ba ba a cana sai su kunna wuta to shi ne ubangiji yake cewa daga koriyar bishiyar nan wadda watakila dawa ce ko gero ko masara da tana koriya shar sai ubangiji ya ce samar muku da wuta idan sun bushe sai ku samar da wuta sai gashi kuna kunna wuta allazi ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdari daga koriyar bishiya fa yake samar muku da naran wata irin wuta fa idza antum min hoto don sai ga shi kudin daga gare ta kuke kunnawa kuke kyastawa shi ne afara aitumin na lati turuna shin kun ga wutan nan da kuke kyastawa ba turuna kuna turawa ba kamar da wani yasi. wai ai turuna din nan har ai turawa ake nufi wa ya gaya maka wai har masu murhu Allah ya faɗa a ƙur'ani wai gashi turuna <laughs> aka ce a ba fa na ba hausa ba ce kyastawa ce Allah ke nufi min ash na ran akhdar da an idza min hutu kidon to kaga Allah ya ga musu wani aiki da in ba dan shi ya samar da sabuban samar da wutar ba sai wutar sai musu wahala ana so a yi girki ana so a gasa nama amma babu wuta <clears throat> da ka sai an hada da kayan da Allah ne ya halicce bishiyoyin da Allah ne ya kage su ba su suka yi kansu ba Allah yana gaya musu shi yi wannan abu a walaisa lari halaka samawati wal arda yanzu wanda ya kaji sama da ƙasa ya halittu sama da ƙasa don Allah bai kasance bi kadirin mai iko mai dama ala an ya haluka misalahun kuma ya sace halittar irinsu ba Allah yana ji da halittar sama da ƙasa dan su ne mafi girman halitta da ɗan adam yake iya gani ya jinjina wa Allah cewa lalle Allah ya kai matuƙa domin dai ga sama ga ƙasa duk muna kallon su ko ba su lalacewa ba ba su taɓa tsufa ba ba su tsagewa ba ba su tsatsa ba network ɗinsu bai taba tsaya ba da ɗan adam ne ya yi wallahi da tani network ya tsaya rana ɗin nan ta wuce ta ce yau ba network ba za a sami damar fito da rana ba dole a yi haƙuri ko kuma ta fito ta tsaya cak network ya tsaya amma za ka je banki a ce ba network ka yi ka yi ka yi a ce fa ba zai yi ba sai an jima kuɗin nan ba su fita ba So da ɗan adam ne ya yi amma network ɗin Allah bai taɓa tsaya ba haka kuma za mu tuhuma su. yadda iyaye da kakanni suka gansu haka suka tafi wannan ya isa ka gane akwai Allah to wanda ya wannan katafaren aiki da ba a ga ƙarshensa ba iyakar tafiyar ka sai ka ga wannan wannan saman haka bayan ƙasa iyakar tafiyar ka ba ka ga ƙarshen ta ba yanzu wanda ya wannan aiki ba shi da iko da zai iya samar da irin su yana da dama to ina kuma ga ƙananan abubuwa ina ga wani mutum waye mutum a antum ashaddu khalqan amin sama da ku da sama da Allah waye zai fi wahala halitta lalle sama ce in akwai wahala to sama za ta fi wahala a antum shaddu halkan amis sama Allah ya ce ba na ha ubangiji shi ya gina ta shi ya halitta ta shi ya tsara ta bala tabbas dahir shine amsar awalaisa domin idan an yi magana a korewa a negative din zance to ansa sai ta zama bala alaysa Allahu bi alama bi shakirin bala alaysa Allahu bi qadirin ala an yuhyi al mauta bala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin bala amsar sai dai ta zama bala ma'anarta eh haka ne to da ka duk sanda balarabe yi magana ta korewa kai ba musulmi bane alasta bi muslim sai ka ce bala ba za ka yi amfani da na'am ba sai dai an yi amfani da positive din magana a musulmin an ta a ta musulmin sai ka ce na'am eh ni musulmi ne na'am bi ma'ana ana muslim alasta bi muslim sai ka ce bala in ka ce na'am to <laughs> kawai da kai ba musulmi ba ne ke da haka da Allah ya kawo awalaisa الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم Allah shi ne mai yawan halitta alkhallaku sikatul mubalaga mai yawan halitta al'alim kuma masani yana da yawan halitta saboda abin da ya halitta suna da yawa kuma bai daina halitta ba kullum yana cikin istimrarul khalqi ci gaba da halitta da kulawa da su bai daina ba domin ba a tsaya ba Allah bai tsaya ba kullum a cikin halitta yake sannan Allah ya kware game da halitta mun sha bayani cewa ka kalli halittar ɗan adam ta ɓangarorinsa guda uku ɓangare na farko duk wani da ka sani a duniya sai dai su yi kama amma kowa irin halittarsa da wani me yasa Allah bai taɓa mantawa ba ya yi mutum biyu iri ɗaya ai ya kamata wa in dai akwai gazawa Allah ya manta tun da an daɗe ana yi amma har yau ya gaza bai kasa ba a ce ya yi mutum biyu iri ɗaya ko biyu sai kaga da bambanci walla ita uwar sai ta gane ga hassan ga hussein kai ma an ka zauna da su za ka gani ko wani bambanci ko yaya ko 'yan china da kake ganin su duk da a cin nila to duk sun yi kama da juna amma su suna gane junansu kai ma ka zauna da su zaka gane to wannan ta ɓangaren halitta ke ta ɓangaren kama shi ne wakti lafu alsinatukum wa alwanikum to sai kuma suka ce wannan tom print ɗinta zanen hannun nan an tabbatar da kowa da nasa don allah wannan ba aya ba ce kowa shin yanzu don Allah Allah bai manta da yi zane iri biyu tom print in ka je ka danna wani ma ya zo ya danna wani ma ya zo ya danna kowa da nasa shi sa tura suka yi da tom print ka zo ka danna kai din nan kai ne za ka yi katin ɗan ƙasa ne za ka buɗa kawun ne mai kaza zo ka danna in aka sake dawa ko bayan shekara nawa in wani ya danna a madadin ka sai an gaba kai wani sun ce kowa da irin zanen shi wannan ba ƙaramar aya ba ce to sun ce haka ƙwayar ido ma in an kalle ta yanayin ido kowa da irin nasa kowa da irin nasa wa fi anfusikum afala tubsirun a karan kanku a halittar ku akwai aya shin ba za ku duba ba wallahi wannan kadai ya isa ya tabbatar da lalle Allah mahalicci ne kuma masani ne ubangiji ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an inna ma lil hasan kadai al'amarinsa idza arada shay'an in yayi nufin wani abu an ya kula lahu zai ce da abin ne kun tsakanin kafin da nuni la ta khaba anna lima kalokin ala tsama'in fa inna zalika naqsun minka fi dini lan yaqdir al abdu an yu'tiyaka khardalatan illa bi idni alladhi sawwaka min tini fala tusahib qawiyan tasta'iz bihi wa kun afifan wa azzim hurmata ad-dini wa kun afifan wa azzim hurmata ad-dini sai ta wastarzik Allah mimma fi khaza'inihi fa inna rizqaka bainal kafi wan nuni arzikinka tsakanin kafin ne da nuni bainal kafi wan nuni wai ka nemi arzikin Allah wastarziqillah ka nemi Allah ya baka arziki mimma fi khaza'inihi daga abin da yake cikin taskokinsa domin arzikinka bainal kaf wan nun tsakanin kafin ne da nunin kawai kun to be kawai zama a yau Allah ya ce kawai zama shikenan an gama kawai zama in Allah ya ce kai yana so kai kudi kawai zai ce kun kai an hore ma shikenan zama kawai an yarje ma to duk duniya ko an ki wallahi sai ka zama kawai kun zai ce da abin kun faya kunu sai abin ya ta zama ko mai kasa a gaba sai ya zama kuɗi sai da Allah ya riga ya yadda in ku ya ce talauci zo Allah ya kiyaye <laughs> to nan ma fa kun faya kunne. <laughs> ba yadda za ka yi shi ma talautan an ce baiwa ce sai wanda Allah ya ga damar baiwa baiwa ce yanzu imamin nawawi amma dai baiwar da ba a so sau da talauci musifa ne komai imani sai ya taba ka duk imaninka wallahi Allah Ubangiji ka tsare mu to da haka idan Allah ya nufin abu ya kasance kun yake cewa da shi sanda zai halitta annabi isa cewa kun babu wani wahala kawai zama mutum zama isa zama ciki dan wata tara nan sai zama innama amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun Allah zai ce da abin kawai zamani to shi sa babu wahala game da lamarin Allah idan har mun fahimta Allah haka yake to kai mu dirkake shi mu nufe shi mu kira shi mu roƙe shi ba abin da ya fi ƙarfinsa ka ce kawai ya man ya ƙolin da shai kun kun. ya mai cewa da abu kasance kuma ya zama ya mai cewa da abu zama kuma ya zama Allah ga abin da nake so kai mai shi ke nan kun kunu. Allah in kai ya ƙi ne shi ke nan an gama abin zai kasance amma matsalar muna da shakku muna da kokanto muna da jin cewa abin kamar da wuya wanda ba haka ba ne jiya nake fada a gurin wani tafsiri a can wani daga cikin 'ya'yan sarakunan saudiya yana ba da labarin wani mutum da ya gani a saudiya a lokacin aikin hajji ya ce bai taɓa ga mutum mai yaƙini da ya dada Allah kamar irinsa ba ɗan sarki ne shi daga cikin ali sa'ud ya ce bari ya je bayan gari ya ɗau huta shi shi kaɗai a ƙasa ba ya san ɗan rakiya ko mutum ɗaya ya janyo jikinsa ya fita ba wanda ya sani ya ce sai game da wani mutum ya zo aikin hajji yana hutawa a wani wuri ya ce mutumin ka gan shi normal mutum ba ma ba larabe ba ne amma yana jin larabci yana zuwa kusa da shi sai mutumin ne ya ce jiftar lahar ka zo da naman ne ce nama kuma me ya haɗa da nama nama kake so ya a ai na roki Allah ya kawo min nama ne kuma da na ganka na ɗauka naman ne ce zama na nan nama na gaya Allah na san cin nama ne ce to ba matsala ya sai ya waya dama ɗan sarki ne gidan sarauta ga arziki yace yana so a kawo nama iri kaza da iri kaza yanzu yanzu a same shi a guri kaza dandanan cikin sakanni aka yi dumaman nama aka kawo ya ce to ga nama mutumin ya ci nama ya ci nama ya ƙoshi sai ya ce Allah na ci nama saura shayi da na'ana ya ce iya Allah wai saura shayi da na'ana wallahi kawai da gaske yake shi ɗan sarkin ne ya ce sai ne mamaki wata irin mu'amala yake wa Allah haka ya ce sai ga wasu mutane su ma mahajjata ne sun zo wucewa sai suka yada zango a kusa da shi suka yi shimfiɗa sai suka haɗa shayi sai suka ce mutumin ta ya kamata shi ma mu kai masa suka haɗa shayi da na'ana suka kai masa ya ce ina kallo ya gama shan shayi da na'ana sai ya ce Allah garin nan ya yi zafi ina so iska ta ɗan kaɗa in ji sanyi in samu damar kwanciya ya ce wallahi ina zaune na jigarin garin ya fara kadawa iska kawai tana kadawa sai ya ce Allah saura fulo ba hidda fulo nake son ɗan kishin gida <laughs> mutanen nan ashe sun zo da filo-filo kuma saura guda ɗaya rage sai suka ce a kai wancan mutum ya ce wallahi sai suka kawo masa filo ya kwanta <clears throat> ya ce yana mamaki wannan wani irin mutum ne ba jima ba da ya gama bacci ya farka ita shi dai bai bar gurin ba sai ce Allah na gaji da tafiya ina so abin hawa ya ɗauke ni yace ce sai ga wasu 'yan sanda za su wuce a mota sai suka gan shi a tsaye suka ce kana son lift ne a dan rage ma hanya sai ce eh ina za ka je suka ɗauki shi kafin ta dauke sai nace bawan Allah dan Allah me ya sirrin da ke tsakaninka da Allah ina so kai mun addu'a yace kai ya shiga kai akwai shamaki ne tsakaninka da shi an ka shi ba zai ma ba ya ce in dai ka yarda da shi ka roƙe shi kumfa ya kunne ba abin da ya fi ƙarfinsa ya ce ne ba abin da zan roƙa ma kai ma za ka yi kiran sai maka ya ce ya ƙini kawai na yi duk abin da nake so na ce min zai mu don na san yana da iko akan haka to amma kana addu'an ne kana da shakku kana jin cewa anya addu'a nan ka za ta shiga alhali ba abin da ya fi ƙarfin da sau da aka wallahi ka roƙi Allah kawai ka kira Allah kawai babu abin da ba zai ma ba in yi idan ba ka ga amsa ba to ka tuhumci kanka ila akwai wata farilla da ka tauye ila akwai wani laifi da kake Allah yana so ka gyara ila akwai wani haram da kake ci yake so ka gyara amma shi ya alƙawari ud'uni astajib lakum ku kira ni zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili in masu girman kai ga barin bauta min dan a nuna maka ibada ce ma addu'a bai ce an du'a'i ba so da haka kawai ubangiji kumfa ya kuni ne ka daina jin tsoro ka daina kokonton ya mai cewa da abu kasance Allah kaza nake so shikenan balantana ga azumi ga cikin dare ga ƙarshen dare kada wani abu ka rika je azizun alaihi ya fi ƙarfinsa kawai tashi ka kira Allah wallahi za ka ga aiki da cikawa sai ya ce fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay ka gani ya sace karfafa maka to fa ya tabbata ga wanda a hannunsa ne biyadihi malakutu kulli shay'in duk sarrafawar komai duk mulkin komai komai da ka gani a hannunsa ne tun da a hannunsa ne ba a hannun wani take ba ba a hannun sarkin garinku ko gwamnan garinku ba kulli da biyadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wala la yujaru alai. waye a hannun su komai yake shine Allah tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir me iko ne akan komai to da haka wallahi waɗannan ayoyin su rika zama mana izina da aya da gamsuwa da ubangijin da muke bautawa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un kuma fa ƙarshe gurinsa za a dawo da ku gurinsa za a dawo da ku Allah ya ji kan Dr. Ahmad ya ce wannan aya na ba shi mamaki wa ilaihi turja'una ya ce ba ku ne za ku zaɓi abin da kuke so ba dawo da ku za a yi ko kuna so ko ba ku so ran da Allah ya nufa za ku mutu za a dawo da ku gurin Allah ba ku za ku ambaci ranar ba ba ku za ku ambaci awar ba kawai wa ilaihi turja'un dawo da ku za a yi dama kawo ku aka yi kuma me da ku za a yi shi sa Allah ya rufe bai faɗi ran da za ka mutu ba kamar yadda bai faɗi ran da za ka zo ba haka bai faɗi ran da za ka dawo gurinsa ba abu ne rufa kawai aka rufa shi wa ilaihi turja'un gare shi za ku dawo wannan shine ƙarshen wannan sura mai albarka surat yasin mai ayoyi 83 abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana sura ta gaba Allah ya ce إن إلهكم لواحد رب السماوات A'a, bismillahir da sunan Allah mai rahama mai jin kai mai tausayi mai sadar da rahama ga bayinsa ubangiji ta ala yace wasafati saffa wannan ita ma surati safat wato makkiya ce <clears throat> yanayin ayoyinta ya nuna salo ne na ayoyin maka wasafati saffa ina rantsuwa da masu yin sahu sahu fazzajirati zajira sai masu tsoratarwa tsoratarwa sosai fattaliyati zikira sai masu tilawa masu karatu don wa'azi da tunatarwa inna ilahakum lawahi lalle abun bautanku wallahi shi kaɗai ne rabbus samawati ubangijin sammai wal ardi da ƙasar <clears throat> wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa rabbul mashariki kuma ubangijin mabu wato ubangijin gabar wato mahudar rana inna zayyana sama a duniya mu ne muka yi wa saman duniya dinnan kwalliya Bizinatin da wani irin ado alkawakibi su ne taurari wannan matsayin badal ko ya zama wato haɗafi kamar da za bayani wa hibzan kuma don su zama kariya min kulle shaidanin daga duk wani shaidani maridi mai ji da kansa mai tsaurin kai la ya san ma'una ba sa iya zuwa su saurara su kai kunnansu ilal mala'il ala zuwa ga mala'il ala su ne mala'iku wato jama'a maɗaukaciya wa na sai a rika jifan min kulli janibi ta kowane ɓangare. <clears throat> Da horan ana tun tunkude su wala kuma azabin wasibu suna da azaba wasibu ai da'imu madawwamiya illa man khadifa alkhadfata sai dai wanda ya ɗan fusgo wata fusga fa ba'ahu shihabun sai wata yula saqibun mai tsananin haske sai ta biyo shi wannan a takaice ayoyi goma kenan na farkon wannan sura mai albarka wasafati wannan wawun ɗin wawul kasam ce malaman nahu suna cewa wa huruful qasam min huruful jarri harafan rantsuwa ana gane su cewa harafai ne na jarra suna daga cikin huruful jarri <clears throat> wato harufan da suke yi wa suna ko masdari kasa duk inda kaga suna da wawun a farko kuma kaga sa da kasara to zuwa ne wa washamfi na rantse da rana kenan wallaili ba za a ce wallailu ba da an ce wallailu to ba rantsuwa ba ce walfajari a ga rantsuwa ce na rantse da alfijir wasubuhi na rantse da asuba wala asari na rantse da al'asar wadduha shi kuma anan baka ga kasara bane saboda me mu'talli ne suna ne mai illa ba zai dauki kasara ba amma da zai dauka shi ma za a kaddara masa wadduha a matsayin majarurin bil wawi amma bi kasaratin muqaddara ala al alif لأنه اسم مقصور ba zai ɗauki jarra ba to dai da ka ga rantsuwa haka ne wa shamsi wa nafsiwa ma sauwa ha, to dai da gwana rantsuwa ce da aka dai da ka ji malamai sun ce na rantsa da kaza to za ga wawun ce ana rantsuwa da wawun ana rantsuwa da ta tallahi wallahi sai kuma ba billahi rantsuwa da Allah in ka ce wal qur'ani na rantsa da qur'ani bil qur'ani na rantsa da qur'ani tal qur'ani na rantsa da qur'ani sad wal qur'anil majid na rantsuwa da qur'ani mai girma ka gani to rantsuwa ce kasara ka rika kula da ita <clears throat> nan ma wasafati duk da cewa jam'i ne mu’annasi salim jam'u mu’annasi salim suka ce yurfa'u Biddamma, wa yunsabu wa yujarru bil ya'i wasafati to su ai wasafati wasu malamai suka ce ana nufin musulmi mayaka a filin yaƙi yayin da suka yi sahu sahu din nan suka jeru domin yin jihadi Allah yana rantsuwa da su <clears throat> wasu suka ce a mala'iku ne ake nufi Fati mala'iku ne su ma sahu sahu suke yi kamar da annabi ya fito ya ce ala ta sufuna kama ta suful mala'ika inda ha. me yasa ba za ku yi sahu ba kamar yadda mala'iku suke yin sahu a gurin ubangiji su ma a layi suke zama a cikin sahu to galiba malamai sun fi karkatar da mala'ikun ake nufi wasafati na rantsuwa da mala'ikun nan masu yin sahu-sahu a jere a gaban Allah saffan sahu sosai sun jeru fazzajirati sai mala'ikun nan masu zajaru masu tsawa masu yin wonin zajiran wonin sosai tsawa shine zajar idan ce zajar tsawa fazzajirati shi ma nan adafi ne ga kasarar nan ta fito fazzajirati zajira irin su wannazi'ati don mala'iku ne kuma rantsuwa ne wannashitati mala'iku ne rantsuwa ce <clears throat> fataliyati sai masu tilawa sai masu karatu daga tilawa attaliyat masu karanta ayoyin Allah zikiran a matsayin wa'azi a matsayin tunatarwa wato su ne falmulkiyati din can falmulkiyati zikira auziran au nuzra uzran don yanke hanzari au nuzran ko kuma don gargadi su ma <clears throat> to duk mala'iku ne Allah ce rantsuwa da su idan an samu rantsuwa sai jawabul kasam ko kuma abin da ake ce ma muktamin alai abin da aka rantse din a kansa yayin da ka ce wallahi tallahi na rantse da Allah to me kake so ka ce abin da kake so ka rantse a kansa din shine jawabul qasam kuma shine muktamin alai abin da aka yi rantsuwa din a kansa wallahi tallahi zan baka wallahi tallahi ba zan baka ba <clears throat> wannan ba zan baka ba shine jawabin ƙasa. yanzu da ubangiji yace wadduha wal layli idza saja yi rantsuwa guda biyu ma wadda aka ko ma qala shine jawabin ƙasa. da ya karanto wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yakshaha di yace ta wannan rantsuwa wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakaha shine jawabul qari wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum lashatta bayan ya rantsa me yake so ya ce ne wallahi ayyukanku daban-daban ne ayyukanku ya sha bamban yanayin ayyukanku ya bambanta daga wani zuwa wani inna sa'yakum la shatta shine jawabul qasam shine muqsamun alai to da ya rantse da waɗannan mala'iku wasafati safa fazajirati zajra fataliyati zikira. Allah me yasa ka rantse inna ilahakum lawahid wallahi abun bautar ku lawahidun wallahi ɗaya ne kalfilo ai Allah ko baka rantse ba mu yadda lalle abun bautar mu ɗaya ne tal shine Allah tabaraka wa ta'ala <clears throat> inna ilahakum lawahidu Allahnku wallahi ɗaya ne abin bautar ku wallahi shi kadai ne ba mu da na biyu idan ba ku san shi ba rabu samawati shi ne mamallakin sammai da ma'anar rabu a sayyid mamallakin abu kalmar rabu a larabci tana nufin the owner wanda ya mallaki abu ana iya amfani da ita a lokacin. ka ce man rabbu hazal jawal. waye rabbu hazal jawal mamallakin wannan waya ɗin man rabbu hazal bait waye mai gidan nan sai ka ce ana rabbuhum ni ne mai gidan ni ne mamallakinsa ni ne the owner of wannan gidan Shi ne ma'anar rabbu ma'anar rabbu mamallaki to shi Allah shi ne rabbul alamin ubangijin duniya ubangijin talikai ubangijin sama da ƙasa ta-sa-sa sace ce mallakarsa ce ne ma'anar rabu-rabu samawati wal ard idan wani ya ce ta sace kuma ya fito ya faɗa ba saba samun wani ya ce tasa ba Shi ne rabu samawati wal ardi ubangijin samai da ƙasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu na mutane da aljanu da mala'iku duk sa ce wa rabbul mashariki kuma ubangijin mashariki wani guri yakan ce rabbul mashariki wal magharibi ubangijin gabar da yamma <clears throat> ubangijin gabar da yamma wani guri yace rabbul mashariqaini wa rabbul magharibaini Allah shine ubangijin mashariqaini gurin fitowar rana biyu wa rabbul magharibaini ubangijin fadin gurin faduwar rana biyu lokacin sanyi da lokacin zafi wata rana ka ganta nan haka wata ran ka ga ta fito nan side din guri biyu ko ta faɗi nan ko ta faɗi nan za ga ba guri ɗaya take fitowa rabbul mashariqi wal magharibi la ilaha illa huwa fattakithu wakila to nan duk da bai ambaci magharib ba ana nufin da hadda ita tunda wanda ya mallaki gabar to shi ya mallaki yamma wa rabbul mashariki ubangijin gabar inna zayyana a duniya mu ne muka yi wa saman duniya kwalliya zayyana muka yi decorating ɗinta muka yi mata kwalliyan da me muka yi mata kwalliya bi zinatin za ka yi ta bi zinatil kawakibi a matsayin mudafu mudafin ilai bizinatil kawakibi bizinatinil kawakib bizinatin ai alkawakib a matsayin badal mun yi mata kwalliya bizinatin da wata kwalliya mecece zina din nan alkawakibi taurari ne wayannan taurarin sun suka yi wa sama kwalliya su suka yi wa sama ado kenan sauran samai na can ba su da waɗannan taurarin wannan duniya ta kasa da ita Allah ya mata kwalliya sannan bayan kwalliya suna yin wani aiki kuma na daban shine waj'alnaha waje alina Haru Juman mun sanya ta su zama rujuman ababen jifa bama bamai ne na ubangiji <clears throat> wanda yake jifan shedanu da su hadisai da yawa sun zo kamar hadisin wasu bin sam'ad annabi ya ce kafin a aiko shi kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku idan suna tattauna magana annabi ya ce idan ubangiji ya yi niyyar zai yanke wani decision zai yanke wani al'amari idan Allah zai yi magana to za a ji wata irin ƙara da wani irin rufuki a sama mai ban tsoro duk mala'ikun sama sai sun tsorata sun firgita sai sun yi sujada sun suma Allah zai yi magana mai halitta zai yi magana mai girma zai yi magana akwai abin da Allah ke so ya ce wato Allah baya magana haka kawai cikin sauƙi to kansa mala'iku sai an firgita su Hajji jibrilu sai ya durkusa ya sujjada sai zai fara dago kansa ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kimsa masa cewa kaza kaza kaza kaza bana za a yi kaza bana za a yi kaza bana za a yi kaza abu kaza zai faru abu kaza zai faru a wannan shekara a ƙasa kaza za a yi kaza duk jibrilu yana nada yana rafadin. daga nan sai Allah ya ce yabi duk mala'iku ya gaya musu ga abin da Allah ya ce sai mala'ikun sama ta bakwai sai su dago kan sai su ce ma za qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir mai Allah ya ce sai Jibril ya ce ya faɗi wata magana ta gaskiya sai ya ce Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ya je gurin mala'ikun ta shida ya gaya musu a zo ta biyar a zo ta hudu har zuwa ta ɗaya sanda ya zo gurin sama ta ɗaya sai mala'iku suna tattauna hirar a tsakaninsu Allah ya ce za a yi kaza za a yi kaza bana za a yi kaza bana za a yi kaza to aljanu din nan annabi ya ce suna zama wannan akan wannan wannan akan wannan sai sun je har wajen sama sai su rika ɗauko hirar da mala'iku suke yi suna kasa kunne in suka saurari wannan hira sai wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan ko kuma su sako gaba ɗaya sai a zo a gaya bokan a ƙasa bokan da suke aiki da shi idan bokan ya ji annabi ya ce sai ya gaya wa mutane to sai ya ƙara casa'in da tara ta ƙarya a kan guda ɗayan nan ya faɗi gaskiya amma sauran duk ƙarya zai faɗa sai a gaskata sauran saboda gaskiyar nan da aka gani in ya ce bana za a yi annoba iri kaza da an ga an yi sai a yarda da shi sai ya ƙara ƙarya a kai na fata mun gane to bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama sai ubangiji bai yarda da a rika jiwo maganan nan ba saboda akwai wani abun wahayi ne annabi kada yake so ya rika ji shi zai rika kawo labarin sama ba a so a duk wani labari na sama sai ta bakin annabi wayannan masu tsegumin Allah ya ce su sai an ɗau mataki a kansu don a baiwa annaba haƙƙinsa na risala to idan suka je za su saurara sai wani irin haske da yula da bom sai ya fito daga jikin wannan sauraron sai ya zo ya harbe shi a jefe shi da shi sai ya halaka shi kafin ya isar da maganar ko da ya je ta kashe shi sai suka kasa gane to me faru me sirrin da dai muna zuwa mu ji lafiya lau yanzu me faru wa anna kunna naqaudu ha maqaida lis-sam'i man yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada duk wanda yace yanzu zai zai saurara akwai wata yula da wani ban mai jiransa tana dakonsa sai suka zo suka gaya wannan boka to kai boka an samu matsala in mun je sauraron maganan nan muna samun matsala ba ma iya kawo labari sai ce to me ya faru ina so a shiga research a shiga duniya neman bincike me ya janyo haka suna cikin yawo suna ciki sai Allah ya karkato su suka yi wajen kasar maka sai suka ga annaba sai cikin dare yana sallah shine wa idh sarafna na faran? من الجن يستمعون القرآن فلما هدروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين da suka ji wannan Qur'ani sai suka ce to diyar da aka yi wannan wannan ne matsalar wannan wahayin ne inna samina qur'anan ajaba yahdi ila rusuli fa amanna bi har suka faɗi wata magana wa anna kunna naqaudu hama maqaida lis-sam'i suka ce Allah bai so a ji wata magana ne in ba ta bakin annabi ba sallallahu alaihi wasallam to har goban suka yi shirin wannan shirin za ka ga wani lokaci wani tauraro ya wuce yiwu in ka daga kanka sai annabi ya ba su wannan labari to sama din nan mun yi mata kwalliya da taurari in ji ubangiji ba kuma dan kwalliya kadai ba sai ce wa hibzan dan ya zama protection ne kariya ne min kulli shaitanin maridi daga duk wani shaitani mai tsaurin kai mai sanya jiyo magana to za ta yi maganinsa la ya ma'una ba za su iya zuwa su kasa kunne ilal mala'il a'ala zuwa ga jama'ar mala'iku maɗaukaka ba ba za su iya wannan jin bayin ba wa zafuna za a rika jifansu min kulli janib ta kowane bangare sai dai su ji ruwan bama ba mai kawai na ubangiji duhuran ana tunkuɗe su ana ture su cewa yanzu ba gurin jinsu ba ne walahum azabun wasibu suna da azaba dawwamammiya wadda inda za su je su ji to sai ta same su illa man khatifa khatfa sai dai wanda ya yi kokarin duk bala'i sai yayi kokari ya dan ji yaya ne Allah ya ce fa atba'ahu shihabun saqib wata yula mai haske mai wuta a jiki sai ta bi shi sai ta bi shi ta halaka shi sai dai in Allah ne ya nufa da wasa, Allah bai nufi ta same shi ba to sai ya isar da wannan sako sai je gaya wannan boka amma in ba haka ba to ba zai samu damar isarwa ba waɗannan su ne ma'anar a takaice waɗannan ayoyi guda goma na fata za mu tsaya nan so da yanayin lokaci wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammad na'am akwai jimlar abin da aka samu na asusun marayu dubu da ko da ɗari bakwai da takwas to ana ci gaba da neman taimako don agaza musu a ƙarshen azumi assalamu alaikum